wanda a darasin da ya gabata mun yi bayani akan alamatul i'rab al-asliyya alamomin i'rabi na asali su ne rafu wanda alamarsa sune shi ita ce Gamma, da an wanda alamarsa ita ce fatha da aljarru wacce alamarta ita ce kasra da Aljazmu wacce alamarsa ita ce as-sukun abubuwa guda hudu a ad da alfatha da alkasra da asukun su ake kira da suna alamatul i'rab al-asliya alamatul i'rab al-asliya sune alamun i'rabi na asali duk wata alama wacce ba wannan ba to ya ce a wajen waɗannan ma'ana reshe ce akan waɗannan ita su suka haifar da su shi yasa aka kira su da suna al-asliya kaso na biyu sune alamatul i'rab al-far'iyya alamomin irabi na reshe waɗanda su ‘ya'ya ne na wannan wato reshe ne a kansu su suka haifar da su domin duk gurin da alama ta irabi ta asali ba zai yi ta zo ba to wakilansu za su zo su su waɗanda waɗannan wakilan su ne alamatul irab alfar'iyya to muna nan a cikin bayani akan alamatun raf'i inda malam yace ce raf'i arba'u alamatin sai yace abdamma wannan damma ita ce alamar ruku'a ta asali tana da ayaye guda uku ko mu ce wakile guda uku sukan zo su wakilce ta a gurin da ba zai yi ta zo ba waɗannan wakilai na damma su ne malin ya ce walwawu wal'alif nun, wawu da alif da nun abinda ake nufi da alif ba ana nufin alif mai alhamza a kai ba a'a wannan alhamza ce amma akan kira ta da alifin majazin <clears throat> da haka in aka ce alif ana nufin alif din da ba alhamza a kanta wato kamar irin su mandul alif kenan waɗannan alamomi guda uku su ake kira da suna alamatun raf'i alfar'iyya wato alamomin rufa waɗanda su reshe ne ba asali ba ne su ne suke zuwa niyabatan alif damma suna masu wakiltar damma a gurin da ba zai yiwu damma ta zo ba to mun yi bayani akan damma a baya inda muka ce fa amma damma fa takunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi' muka lissafo ism al-mufrad da jam'u at-taksir da jam'u al-muannath salim da al-fi'l al-mudari to yanzu malam zai ci gaba da bayanin inda wakilan damma suke zuwa su wakilce ta a gurin da ba zai yi damma ta zo ba malam yace wa amma al-wawu fa takunu alamatan liraf'i fi mawdi'ayn kaga wawu tana zuwa ta zama alama ta rufu'a a gurin da ba zai yi damma ta zo ba wato sai wawun ta zo ta wakilci damma Shi ne malin ya ce guri biyu ne kadai guri na farko ya ce fi jam'in muzakkar salim shi ne a cikin jam'in maza lafiyi wanda mun yi bayani a baya shi ne jam'in da aka ƙara wawun da nunin kadai akan mufrad din sai kuma jam'i kamar ka ce ja al-muslimuna ja al-muslimuna sai ka ce al-muslimuna kaga jami'i ne na al-muzakkar to ina alamatu raf'i take a cikin al-muslimun za mu ga wawun a da nunun a ƙarshe to wannan wawun din ta wakilci damma a gurin domin ba zai yi damma ta zo ba a cikin jami'in sai aka sa wawun ta zama wakiliyarta ita kuma wannan nunun din aiwadun min tanwin ce ta wakilci tanwini a takaice idan sunan babu alif da lam a farko kenan sai wawu nunin ta wakilci tanwini wannan ba shine muhimmi ba muhimmi dai shine wawun ta zo ta wakilci damma sai ka ce anan almuslimuna ismun ne marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan an damma ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan an damma abin da muke nufi da niyabatan wai tana mai wakiltar damma saboda ba zai yi damma ta zo a matsayin alama ta irabi a cikin jam'ul muzakkar salim ba saboda wannan nunin din ta ƙarshe fataha ce take lazanta ta da'iman a bisa abin da ya fi shuhura a wata loga kuma ana iya sa kasra a ce ja Musulmi ne wannan loga ce shadda ala ayi halin kamar da ibnu malik ya ce wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq Faftaha wa qalla man bi kasrihi nataq kaga wannan Kalila ne yiwa nunin din jam'u muzakkar salim kasra ala ayi hadin al muslimuna al mu'minuna jam'u muzakkar salim yayin da ya zama da'iman fataha ce ke lazimtan nunin din karshe to shine aka ce wawun ta wakilci dan ma domin ba zai dan ma ta zo akan wannan nunin ɗin ba sakamakon kasancewar da'iman fataha tana kai ba zai ta kauce daga kai ba Allah ubangiji ya sa mun gane ja al-musulmuna, sai mu ce almuslimuna ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan 'anil dhamm nunun din kuma ce min tanwin ta ita kuma a madadin tanwini zo ma'ana idan damma biyu ce sai mu ce muslimun to amma da ya koma jami'i wawun ta wakilci damma ita kuma nunun din ta wakilci tanwini amma wannan ba shine ahammu ba mun daga mun yi bayani a baya malam yace wa fil asma'il khamsa da kuma cikin sunaye biyar abinda ake nufi da sunaye biyar yace wahiya sune abuka babanka wa ahuka da dan uwanka wa hamuka da kanan matakka wa fuka da bakinka wa zumalin da ma'abucin kuɗi wato waɗannan ma'abucin dukiya waɗannan abubuwa da muka ambata abuka ahuka hamuka fuka zumalin su ake kira da suna al-asma'ul khamsa sunaye guda biyar an kiraye su da sunaye guda biyar saboda suna da wani hukunci hukuncin shine tsakiyarsu zai iya ɗaukar wawun kamar mu ce a abuka zai iya ɗaukar fataha kamar mu ce jaa aba ra'aitu abaka zai iya ɗaukar ya'un kamar ka ce sallamtu ala abika kenan abuka abaka abika haka a haka a akhika dukkansu ɗaya ne har zuwa ƙarshe wato da wawun ta zo a tsakiya da alif ta zo a tsakiya da ya'un ta zo a cikin wa'annan sunaye biyar duk suna nan a matsayin sunan ba su canja ba sai dai ma'anar ce ta canja to shi yasa a nan waɗannan al'asma'ul hamsa wawun ɗin da take a tsakiya su, wato take a ƙarshen abu kafin damirin da ya sadu da shi wannan wawun ɗin ita ce take wakiltar damma a halatun rafi sai ka ce jaa fi'lu madin abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi alwawu niyabatan an dhamma li'annahu min asma'il khamsa haka zaka faɗa game da sauran Al'asma'ul hamsa kamar da muka ce wawun ce take alamatu raf'in niyabatan an dhamma domin kuma akan rufu'a muke bayani shi yasa ba za mu yi magana sauran ba sai mu zo mahallin su ma yi magana al asma'ul suna da sharɗa guda biyar a guda hudu ba a musu wannan irabin na wakilci sai da sharaɗi guda hudu sharaɗi na farko an ta kona mudafatan ya zamanto an musu idafa abinda muke nufi da idafa wato ya kasance shi abun ɗin an raba shi zuwa ga wani suna ko ahun ɗin an raba shi zuwa ga wani suna ko hamun ko fu ko bu ya zama an raba su abinda ake nufi da rabawa shine abin da ake cewa al'idafa, wato sunan farko ya zama al muzafu a raba shi zuwa ga suna na biyu wanda shi ne al muzafu ilai kamar ka ce kitabu muhammadin littafin muhammad wato kitabun muzafun ne muhammadin muzafun ilaihi ne a raba littafi zuwa ga muhammad wannan ne al muzafu wal muzafu ilai to abinda ake nufi anan al-asma'ul Hamsa sharaɗinsu na farko na in irabi na wakilci shi shine zamanto al muzafu wal muzafu ilaihi wato in ka ce abuka abuka babanka kaga mun raba babanka zuwa gare ka kai din baban ya zama abu shine almuzafu ka din kai din kai ne muzafun ilai haka zamu faɗa game da sauran misalan sharadi na farko kenan to a bisa wannan inda a ce abuka ba a raba shi zuwa ga wani suna ba kamar a ce jaa abun ra'aitu aban sallamtu ala abin za mu ji alamar irabi ta asali ta fito wato damma a halatun rab'i da fata a halatun nasbi da kasara a halatun jarri da aka sai an musu idafa suke iya ɗaukar wannan hukunci sharaɗi na biyu ita kanta wannan idafa ɗin an ta kuna ila ghairiya ilmutakallim an ta kuna mudafatan ila ghairiya ilmutakallim ya zama da aka raba ɗin zuwa ga kowane suna amma banda ya ulmutakallim idan aka raba ɗaya daga cikin al'asma'ul hamsa zuwa ga ya'un ɗin a mai magana kamar ka raɓa kanka kai ne mamallakin abin wato ka jingina shi zuwa gare ka kamar ka ce ja a abi ra'aitu akhi ah, sallamtu ala akhi da sauransu to a nan gurin nan ma ba za ta zo ba sai dai ka ƙaddara alama damma ɗin akan wannan ba'un ɗin, kamar ka ce ja a abi sai ka ce abi ismun marfu'un fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-kasra wato kasra abin nan ad-damma kai muqaddara wacce aka kaddara alal ba akan ba'un mana'a min zuhuriha abinda ya hana ta bayyana ita wannan damma din ishtighalul mahalli shagaltuwar wajen bi kasra domin wata kasra da wata kasra almunasiba wacce za ta yi daidai biya ilmutakallim da yawon din ne magana wato abin da ake nufi idan ka ce ja a abi babana ya zo za mu ga cewa abi ya'un nan ta ƙarshe a ƙa'ida mabil ya'un da'iman kasara ce a bayanta Shi ne suke cewa aliya mabil ya tujanisu alkasara kamar yadda mabil alif tujanisu alfata kamar yadda mabil waw tujanisu damma da zarar ka ga mabil alif tabbatar fataha ce a bayanta da zarar ka ga mabil ya to kasara ce a bayanta da zarar ka ga mabil wawu don mace a bayanta to lokacin da ka ce ja a abi wannan yawun din kamar yawon ce amma yawon matakallin ce to tun da yawon matakallin ya'un irin wannan da dole harafin bayan ta zama ke kenan wannan kasara din ta yawon matakallin ita ta hana zamma bayyana akan abun domin an raba ta zuwa ga yawon matakallin sai kace a abi fi ilu madin abi sai ka ce fa'ilun abi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad al-muqaddara alal al-ba'i mana abin zuhuriha ishtighalu al-mahalli bil kathrati munasiba li mutakallim ita kuma ya din mazafin ilayhi ne mabni ala sukun fi mahalli jarrin wanda insha Allah ta'ala bayanin sa zai zo gaba <clears throat> wannan shine hukuncin al'asma'ul hamsa sharaɗi sharadi na biyu sharaɗi na uku an takuna mukabbaratan abinda ake nufi da mukabbara ba na ba a yi musu tasbiri ba inda za a yi tasdiri ba na a karanta kalmar laraba suna da uslubin da ake kira da suna a tasdir abinda ake nufi da a tasgir a juya siga kalma a mai da sunan ana nufin ɗan ƙanƙanin abu wato ana so a yi hakan don wulakanta abin ko don nuna tausayi ga abin kamar ka ce Ah, akhun dan uwa sai ka ce ukhayya ukhayyun dan karamin dan uwa balibun dalibi qulaybun dan karamin dalibi ah, kamar ka ce habibun hubayb da ire-iren su kitabun kutaybun abinda kake nufi da kutaybun ai saghir dan karamin littafi kamar yadda wani mawaki ya ce قبيلة la يظلم لا يقدرون بذمة ولا يظلمون nasa. habbata ni cewar sa qobayyilatun kaga anan haƙiri ne wulakantar da su ne da karantar da sha'anin su ala ayi halin idan an wa wayannan al'asma'ul asmaul khamsa tasgiri to za su koma su dauki alamar i'rabi ne ta asali ba ta wakilci ba sai ka ce jaa ubayyuka tare da an yi idafa ga abin da ba ga ya'ul mutakallim an yi idafa ɗin amma kuma wato ya cika sharadi na farko da na biyu an yi idafa kuma idafa ɗin zuwa ga abin da ba ya kallin bane to amma kuma bai cika sharaɗi na uku ba sharaɗi na uku shine adamu tasbir to an yi tasghiri ɗin, an riga an karanta kalmar sai ka ce ja a ubayyuka ubayyu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-damma az-zahira ala akhirih ka din mudafun ilayhi haka za mu ce game da akuka haka za mu faɗa game da sauran sharaɗi na ƙarshe shine an takuna ah, mufradatan su kasance mufrad inda za a mai da su jam'i shi shikenan dama jam'in su gaba ɗaya jam'u taksir ne jam'i ne na karaya to shi nan sai su koma alamar i'rabi wacce ake wa mai jam'u taksir wanda mun riga mun ji a baya jam'u taksir damma ana mai i'rabi ne da alamatun i'rabil asliya damma ita ce alamatul raf'i a cikinsa da haka sai mu ce kamar misali ja'a aba'uka kaga aba'u sai mu ce fa'ilun ne marfu'un wa alamatu raf'i ad-damma az-zahira ala akhirih haka zaka faɗa game da sauran misalan waɗannan sune sharta sharɗa da yin i'rabun asma'il khamsa irin wato da alama ta i'rabi wacce take tare shi to bayan ya gama bayanin wawun sai ya koma kuma inda alif take zuwa ta wakilci damma a gunda ba zai yi damma ta zo ba sai malik wanda ita ce nau'i na biyu daga cikin abin da ke wakiltar damma na farko mun ce wawun tana wakiltar damma a cikin Al'asma'il Hamsa da cikin jam'il muzakkar Sani. guri abu na biyu shine alif ita kuma tana wakiltar damma a guri ɗaya shine cikin musanna kamar kalamun qalamani wannan alif din ita ta wakilci damma malam ya ce wa Amman nono fatakunu alamatan da fil fi'l al wato nunun tana zamanto alamatu raf'i a cikin fi'li mudari'i idan ta tasala bihi damiru tasniya aw damiru jam'in aw damiru muannathati al-mukhataba idan da wakilin suna na musanna ya sadu da wannan fi'li mudari'in kamar kace ya qara'ani ya qara'ani wakilin suna anan shine wannan madul alif din wannan alif din damiri ce ta wakilci sunan wanda suka aikata wannan aikin su duka wannan nunin din kuma ita ce alamatu raf'i sai ka ce yaqra'ani fi'l mudari'un marfu'un wa alamatu raf'i thubutun nun abinda kake nufi da thubutun nun tabbatuwan nun niyabatan an damma tana mai wakiltar damma aw damiru jam'in ko wawul wato jamiri na na jama'a wato damiri wawul jama'a kenan kamar ka ce ja al muslimuna sai ka ce al muslimuna wawun ɗin damiri ce wato wakili ne na sunan waɗanda suka aikata wannan aikin shi sa ba za ka ga sunansu na zahiri a gaba ba ita kuma subutun nun ita ce alamatun raf'i niyabatan an dhamma bane yace au damiru au damirul muannathati al ko damirin mace wacce take abokiyar magana kamar ka ce ta qura'ina kina karantawa tafhamina kina fahimta yake wannan mace cewar ka tafhamina tafhami shine fi'ili mudari din wannan ya'u din zamiri ce wakili ne na suna ita ce wannan matar wacce kake magana a kanta to kenan alamatu raf'i din a cikin nan shine thubutun nun tabbatuwan nun sai ka ce tafhamina fi'il mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun wato tabbatuwan nun shine alamatu rufa niyabatan an tamma fadakarwa akwai ya tsakanin jama'ul muzakkar salim da kuma ainihin al'af'alul hamsa shi jama'ul muzakkar salim suna ne su kuma al'af'alul hamsa aiki ne fi'ilin mudaru'an yi idan na ce da kai ja'a ja'a ko ka ce al musulmani a ya ƙara'ani al musulmani ya ƙara'ani za mu ga al musulmani suna ne ya ƙare da alif da nuna ya ƙara'ani suna ne aiki ne fi'ali ne mudari'i ya ƙare da alif da nuna kada akwai kamanceceniya haka yana ce almuslimuna yusalluna za mu ga almuslimuna suna ne ya ƙare da wawun da nunun yusalluna fi'alin mudari'un ne ya ƙare da wawun da nunun in na ce ra'aitun musulmina sallamtu alal musulmina za ga cewa almusulmina suna ne jam'ul muzakkar salim ya ƙare da ya'un da nunun kamar yadda kuma zan wa mace da take karatu in ce ti anti ina kaga ya yi kama matuƙa da musulmi na ta fuskar kasancewar kowane ya kare da ya'un da nuna a ƙarshe ta ya za in bambance tsakanin jama'ul muzakkar salim da kuma al-af'alul ayyuka biyar abinda zai bambance su shine shi jama'ul muzakkar salim wawun ɗin da ke cikinta. wannan wawu din ita ce alamatu raf'i tana da wakiltar damma amma nonon din da ke cikin jama'ul muzakkar salim wannan ta wake wato iwadin eh, min tanwinci wato ta zo ne a madadin tanwini domin ina ce al-muslimun ina da damma biyu muslimun ina da damma biyu damma farko alamatu raf'i ce damma ta biyu tanwini ce idan na ce muslimani alif din nan ita ce ta wakilci damma nonon din kuma ita ce iwadin eh, min tanwin ta zo a madadin tanwini amma al'af'alul hamsa ayyuka ne fi'ilun mudari'un ne da ya haɗu da damirai ko da damiri na musanna musulmani ko damiri na jam'i kamar ka ce musulmuna ko damiri na muhaɗaba kamar ka ce musulmina sai zama to alif da wawun da da ke tsakiyar fi'ili mudari'i a wannan sigar ya zo ne a madadin min. a matsayin damiri ba wai a matsayin alamatun raf'i ba sai zama su ne fa'il ɗin su ne sunayen da suka aikata aikin wakilan suna ne to wannan nunin ɗin kuma a nan ita ce alamatun raf'i ɗin saɓanin jami'il muzakkar salim Allah bani wa ta'ala ya amfani da mu ya sa mu gane wa sallallahu wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah